barkanmu da sake haɗuwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor a gwandu da kyanan arkilla a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin rukun watan ramadan yau laraba 15 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga bakka zuwa Madina muna nan cikin suratu fusilat jiya mun tsaya aya ta 24 yau za mu tashi aya ta 25 wa qayyabna lahum qurana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qayyabna lahum qurana fazayyanu lahum ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس innahum kanu khasirin kamar da muka yi bayani wannan sura ta makka ce wadda take bayanin tauhidi da kira zuwa ga tauhidi da nata uslubi da muka yi bayani sannan cikin ah, salon surorin makka wajen kira in sun kira Mushirikai suka hada musu azabar da za a yi musu za su faɗi dalili saboda kun yi kaza kun yi kaza Allah ya muku kaza sannan bayan an gama ambaton muminai a ambaci kafirai wani lokaci bayan an gama ambaton kafirai a faɗi a muminai a jiya mun tsaya Allah yana yin magana game da kafirai da azabar da za su sha ranar alkiyama da cewa ranar alkiyama jinsu da ganinsu da fatinsu za su yi shaidu a kansu su yi musu da su don mai kuka shaidu a kan musu ce Allah da ya sa komi ya yi furuci shi ya samu ma mun kai furuci wata Allah da ya sa abubuwa su kai furuci a duniya shi ya samu ma nan a lahira mu furuci Allah ce ba kasance kuna cewa ba daga jinku da ganinku da fatinku lokacin da kuka aikata wannan abin sai dai kuna tsammanin Allah baya ganinku sai Allah ya ce zalikum vannukumul ladhi vanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin wannan zaton da kuka yi ma ubangijinku shi ya sa shi ya halakar da ku kuka wayi gari kuna cikin halakakku to tun da ku kuka yi ma Allah mummunan zato sai Allah ya halakar da ku to ga abubuwan da Allah ya biyo baya gare ku wanda su suka ƙara halakar da ku duk wannan abin ya ƙara nuna muna cewa in mutum ya kauce sai Allah ya kautar da shi za a fito da gaskiya kwata-kwata yadda kana iya ganinta kana iya gane ta kana iya gane ni a daidai ne ba daidai ba in kasa son rai karkata, sai a kawata ma karkata sai kai ta ganinta daidai sai kai ta tafiya sai Allah ya ce wa qayyabna lahum qurana sai muka hada su da wasu abokani tunda sun wa Allah mummunan zato na cewa baya jin su baya ganin su bayan ga hujjoji sun bayyana don haka sai Allah ya ce sai muka hada su da wasu abokani waɗannan abokani shine na aljannu kenan shi su ne ƙorana'a a fazayyanu lahum ma na aydihim wa ma khalfahum sai suka kawata musu abinda a gabansu da wanda a bayansu ma baina shi ne rayuwar duniya suka kawata musu ita suka kawata musu abubuwan da suke yi kamar babu gomi wa ma khalfahum shi kuma tunanin su na lahira cewa Allah baya jin su Allah baya ganin su da haka ba za a yi sakamako ba ba za a tayar da su ba da haka su suka fara kaucewa sannan Allah ya kautar da su falamma zagu azaga Allahu qulubahum duk ina ayoyin abinda suke koya mana kenan duk wannan sakamako kakka taba yadda ya kasance an same ka da gangan ka gane gaskiya ka kauce mata domin in ka gane gaskiya ka kauce mata yau da gobe sai a kawata maka wannan abin haka sai Allah ya ce wa haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins sai zancen Allah na azaba ya tabbata gare su suka shiga cikin al'ummomi da suka gabace su na aljanu da mutane waɗanda Allah ya alkawalin zai halaka innahum kanu khasirin lallai sun kasance waɗanda suka yi hasara da kakka yarda cewa ka kauce sai Allah ya kau da kai zai zo mana mun gama in mun gama wannan sura za mu yi shura sannan mu zo zukhruf Allah ya ce wa mun ya'shu an dhikr rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun cewa duk wanda ya kau da kai ya makauce daga ayoyin Allah to za mu haɗa shi da aboki na shaidan ya zama aboki ne ko da yaushe wa'annan suna kau da su daga hanya amma suna tsammanin suna bisa daidai don haka in dai ka fahimci abu daidai yake in dai ka fahimci wannan shi ne to kakka samu kanka cikin bidi'a da son rai in ka samu wannan shi Allah ka so kakka samu kanka cikin abin da Allah bai so da tunanin cewa ai kaɗan kaɗan ne da haka kaɗan kaɗan ɗin sai Allah ya karkatar da zukatan waɗanda suka kauce daga farko da gangan shi kuma wanda ya daidaitu wallazina tadawza da hudan wa atahum taqwahum shi kuma wanda ya yi kokarin biya hanyar shirwa sai Allah ya ƙara mai shirwa kuma Allah ya daidaitar da shi da hanyar takawa don haka ƙoƙari kake iyakan naka ƙoƙari sai Allah ya shiga wannan kam kusan da faruwar mu da zuma zuwa gafe zuwa kusura duk wannan shine babban sakon da muka wannan shekara cewa in kai yadda ka kauce to za a kautar da kai in kuma kai yadda kai kokarin istiqama to sai Allah ya maka taimako ya yi maka bude budi fa da wanda kokarin ka yake shine wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai a maka budi fa da abinda ka kokarin ka don haka Allah ya ce wa qayyabna lahum qurana sai muka hada su da wasu abokani na aljannu tunda su suka bi lalacewa fa zayyanu lahum ma bayna aydihim ma khalfahum suka kawata musu abinda a cike ciki ne yanzu abinda a gabansu na rayuwar duniya da abinda a tafe shi ne ma kalfahu na rayuwar lahira sai kasance tunanin da suke samu na duniya da lahira yana samuwa ne daga shekannu da suke musu wannan wahayi sun kawata musu wa haka alaihi mulkaunu fi umamin sai zancen Allah ya tabbatar musu suka shiga cikin wasu al'ummomi gadi khalaq min qablihim wanda suka ga sun shuɗe kafin su an yi musu alkawalin azaba من الجن والانس وان الامم من الجنود متاره سالا انهم كانوا خاسرين لله وان سو كاي هكا سون كسانتي تاببي وان دو سكاي حساره من ربو الله كدي يسامو cikin وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون yanzu duk hujjojin da ake karantawa an riga an rinjaye rai babu wani abu da za su faɗi na hujja hujja wadda Allah ya ta saukar suwa wadda aka yi ta karanta musu ta yi yawan da tarin jayi duk wani abu da za su faɗi su faɗi a faɗi su faɗi a faɗi ta Allah ta jayi ta su aka sai suka ɗauki wani salo sai Allah ce wa qalan na kafaru wanda suka yi kafici sai suka ce la sama li hadha ƙur'ani kada ku saurari wannan qur'ani yana karantawa wal ku yi hayaniya cikin lokacin da ke karantawa da haka yana karantawa ba sun ce wa azani na wa wamin wa min bainina wa hijabun ba sun bukaci su ce ba su ji ba su ji ba su ji ba a makaranta musu ba da haka suka ɗauko yanzu ana karantawa a yi hayaniya bancin mi Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu kaga su rahama ba su zonta dama la'allakum turhamuna sai suka ce wal wannan shine ne duk wani wanda bai da hujja yana so hayaniya a kawo hayaniya a yi yamuci daga nan sai buge-buge Shi ne hujja wanda bai da hujja amma wanda bai da hujja yana son gudun sha samu nasuwa ya yi karatu ya karanta babu zagin kowa babu cin mutuncin kowa abubuwan da ake karantawa su suke shiga suke shiga cikin kwakwalwa suke shiga cikin zuciya amma wanda bai da hujja ya hisu sun ta hayaniya a ta rigima wata ran ma yan abin ga zo da yan daba cewa ai rigima tadda hayaniya ka a yadda yi kaza to ba daidai ba ne ka hare suka fara wannan wa ladina kafa kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani suka yi kafirci kafirai suka ce kada ku saurara mu wannan Qur'ani ana karantawa wal kuyi ku yi hayaniya ku yi lagawu in ana karantawa ku daga murya ya kasance cewa ba a fahimci sako ne ba ba a fahimci naku ba sai dai a tashi haka kawai ai mutuwar kasko ba a fahimci na kowa ba la'allakum taglibuna da za ku samu galaba so in ka saurari Qur'ani ka saurari hadisai to baka iya galaba a kansu duk wanda yake so sai dai amfani da karfi sai dai amfani da hayaniya sai dai amfani da ɗan daba sai dai amfani da tashin hankali amma in za a tsaya a saurari hujjoji na ƙur'ani da hadisi to babu wata shubha da za a zo da ita wannan ya danganta da wanda ya zo da bidi'a a cikin addini da an karanta an ce ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda Allah ya ce kawo hujjar taka bidi'a to rudewa zai sai dai shiga zage zage saboda baka iya kawo ka ce a ce maka annabi bai yi wannan ba ga wanda annabi yayi ka kawo wani ka nuna cewa wannan yayi kusa ga na annabi abinda hankula ba za su ba bane to da wanda ya zo da bidi'a da wanda ya zo da kafirci shi ma a ce wanda ya zo da kafirci ya zo ya faɗi dalilin da ya sa za a yi kafirci ga dalilin da za a bauta ma Allah ɗaya wanda ya zo ya ce Allah uku ne ya faɗi dalilin abin da zai kare cewa Allah uku ne a fahimci uku ne cikin su wa haifi wani wanda an ka haifa shi ma Allah ne cikin su wa, halicci wani da wanda an ka halitta da wanda ya halitta duk ɗaya ne cikin su wa ka ba da kariya kafin a haihi wani shi ba zai kawo hujja ba zai kawo dalili ba amma sai dai da hayaniya sai dai da wasu abubuwa waɗanda suka saba mu hankali don haka idan suka yi lagabu suka yi hayaniya gare shi suka yi tsammanin za su samu za su samu galaba sai Allah ce ba haka lamarin yake ba falanuziqanna alladhina kafaru adaban shadida ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون Allah ce falan ziƙan nan lazina kafaru azaban shadidan lalle za mu ɗanɗana makafirai azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira wala najziyannahum aswa allazi ya amalu kuma an je lahira za mu ɗanɗana musu za mu saka musu da mafi munin abin da suke aikatawa saboda mafi munin abin da suke aikatawa shine shirka to in sun ji aka ce za su dawwama wuta duk saƙon da suka yi bai dawo masu wa wuta doka ya dawo musu da su wuta an saka musu da mafi munin abin da suke aikatawa mun karanto shekaran jiya za su ga wani suka yi sabo an yafe musu har su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike za su gane shirka ita ce matsala doka nan sai Allah ce za a saka musu da mafi munin abin da suke aikatawa shine shirka amma wasu abuwa suka yi na sabo duk ba su wuce Allah ya gafarta musu nan take ko a sa su wuta su yi ɗan lokuta a fidda su ciki a ce shi ke nan an biya wancan abin da suka yi ya zama ka fara da wancan abin da suka yi ba amma yan saka musu da mafi muni shi ne shirka ita ce mafi muni to sai ya kasance sun dawwama wuta Allah ya tsare mu shine Allah ya ce wala nuziqannal ladina kafaru azaban shadidan zamu danna musu azaba mai radadi a nan duniya da lahira don shi na lahira sai ya kawo wala najziyannahum aswa alladhina a duniya nan akwai tashin hankali akwai damuwa akwai abinda za su huskanta in sun zo mutuwa wanda za su yi dukkanin da na sani lokacin da da na sani wala ta'ina manas lokacin da na sani lokacin dawowa lokacin ya wuce lokacin za su yi dana sani shi ma a rayuwar duniya ne zaka za su ɗanɗana azaba mai raɗaɗi a wannan lokacin an je lahira kuma za a dibi mafi munin abin da suka yi shine shirka da Allah ya kasance an saka musu da shi Allah ya tsare mu zalika jazaa'u a'da zalika jazaa'u a'da illahi nar lahum fiha darul khuld jazaa'u ce zalika jaza'u lahin naru wannan shine sakamakon makiya Allah wuta shine sakamakon su ya za su yi cikin wutan lahum fiha darul khulli suna da gidan dawwama a ciki in sun shiga su dawwama har abada shine wala najriyannahum aswa allazi kanu ya'malu shine za su shiga wuta su dawwama ciki lahum fiha darul khuldi jaza'an bima kanu bi ayatina yajhaduna wannan sakamako ne ne da suka kasance a duniya suna jayayya da ayoyinmu. mu don haka har yanzu dai ba zalunta su aka yi ba sakamako aka ba su na ayyukan da suka aikata sun kasance a duniya suna jayayya da ayoyin Allah shi kuma Allah ya yi musu sanadin wuta a gidan a matsayin gida na dawwama ya saka musu da mafi munin abin da suka aikata a duniya shi ne shirka suka aikata a duniya don haka mutumin da ya samu kai ne baya shirka ya samu kai ne ya taso cikin musulunci ya samu kai ne baya rataye zuciya ta shi magana gunki a bashi duk wanda ya taso irin nan ina muke kasa Hausa magana gunki babu sai dai magana wasu abubuwa da suke kama da guma maka a ce wasu wasu shehunnai wasu bokaye wasu waɗanda za su baka sa'a wasu waɗanda za su tsare ka koma bayan Allah wasu waɗanda ake kira ya shiga musiba to duk wanda ya samu kai ne duk wanda ya samu kai ne ba cikin nan bai gode ba Allah wanda ya samu kai ne yana da ratayuwa da waɗannan to ya bi waɗannan ayoyin da muke karantawa waɗannan bokayen waɗannan shehunan, waɗannan mallaman wa'annan mutane da za a ce maka ka kira in ka shiga musiba mi sun ka halitta cikin abubuwan da Allah ya faɗi ya halitta mi sun kai na aiki wanda za a haɗa shi da ayyukan da Allah ya yi waɗanda su ne yake cewa adiba a bauta mai shi kaɗai mi su kai na halittarka da taɗaurat inda ka samu tun kana cikin cikin mahaifiyarka haka haife ka kana jariri haka girma haka kai tsoho mi suka halitta na sama da ƙasa mi suka halitta na dare da rana mi suka yi na ni'imomi da suka cincinta a bauta mi suka aiko na manzanni da suka cincinta a kira su yanzu in wani ya ce maka ka kira wani shehi in ka tafi faduwa ko ka tafi tuntube to wanda ke ce ma kakkari shi shi ma nashi shehi na yake ce ma kakka kira in haka ne mun gane competition ne a ba nashi shehi yake cewa ba duk wanda ya ce ma kakka kira shehin wani in ka je faduwa ba daidai bane ga shehin da ya kamata ka kira to ka sai yanzu yana so ya kawo nashi shehin ne da shi ma nashi shehin bai yi waɗannan abubuwa ba amma wanda ya ce maka Allah kaga ya gama Allah shi ne wanda ya halicci naka shehi ya halicci naki shehin Allah shi ne wanda aka tattaran cewa shi ya yayi na abubuwan don shi ahlus sunna su ɗaya da wannan su ba su kira zuwa ga wani in ba zuwa ga Allah da manzon shi ba da haka babu wani shehu suna da shehun nan ba ba su da su suna da mallaman amma mallaman nasu da shehun nan ba su isa a kira a bauta musu ba ba su isa a kira su inda ake kira Allah ba da an ce Allah ake kira nan to Allah ake kira don haka babu wani malami ya ce kira malam kai su ma shehun nan nasu cewa suka yi ba ga hukuncin a kira su ba a'a ba hukunci a kira su ya shiga musiba ba ba wanda aka magana ba shi wannan bai mayuwa su azama kansu shi a'a cewa suka in mun faɗi magana kuka samu ta annabi ku yi jifa da tamu cewa duk lokacin da muka faɗi magana muka faɗi wata mazhaba muka ce ga abinda abdaidai ga da muka fahimta sai hadisi ya zo aka ce ga ya to sai ku ce ku aje abin da kuka jiyo da gare mu ku yi amfani ku yi amfani da kuka jiyo daga annabi sallallahu kaga wannan bai kai shirka ba biyar wani mazhaba kalidin wani malami kalidin wani mazhaba wannan ba shirka da Allah bane ko alama shirka da Allah shine a ce a kirawa ne ya an je faduwa a ce a kirawa ne ya bada taimako a ce a kirawa ne yayi kaza amma dan dai ta ya tashi sallah yayi sadar ne baka ce ya zama mushriki ko zaka ce ya zama shirki kaga da ba shirka ce ai ko abinda a shirka shine kiran wani Allah ko bin wani Allah to tare da irin wannan da za a ce an ruwaito ga wani ya ce in ka tashi sallah ka miƙe hannu ka ce ga annabi an ce na aza na dama bisa ga hagu sai ce ka yi jifa da magana ta ka kama ta annabi ga yadda aka ce annabi na yi ka jifa da aiki da ka kama ka kama na annabi wannan du'a in ma gaba ɗaya an ruwaito an ruwaito an ruwaito shi daga yesu kowa ya ce kaza daga baya ya ga hadisi sai ce to ga hadisi na kuma ma hadisi za a samu shafi'i fil qadim shafi'i fil jadid shafi yana da harko bai samu su hadisai ba da ya dawo misir ya samu su hadisai sai ya ban waɗancan ra'ayuka da ya dawo ga wannan za a samu ahmad fi riwaya ta yi za a samu malik shi ma na jiran amma na samu malik fi riwaya ta yi saboda shi abin da ya sa malik domin yana madina ne inda mutanen madina yana aiki da abin da ya isko suna yi da kuma hadisan da ya isko sun rawaito kuma su suka rawaito hadisai mafi yawa sannan shi bai samu hijira ba bai samu canzawa ba daga wani gari zuwa wani gari kamar da su imamu ahmad suka samu kamar da su imamu shafi suka samu amma shi ma sai ya faɗi cewa to duk abin da ni in ya saba ma hadisi to ku aji abin da ni ku kama ma hadisi wannan su ne su ne shehunan ahlus sunna shehunan ahlus sunna in za su gaya maka za su ce maka shehunan mu in ka cire sabai da tabi'ai su ne imamu abu hanifa su ne imamu malik su ne imamu shafi'i su ne imamu ahmad bin hanbal wayannan su ne abinda ake ce musu a immatu ahlus sunnati wal jama'a ko kuma ko mazhabobin su abin ake musu mazahibu ahli sunnati wal jamaa mazhabobin ahli sunna su imam ayyamat ahli sunna mazhabobin su na ahli sunna to su ga maganar tauhidi su babu basu da iskali a tauhidi cikin su babu wanda zaka samu cewa tauhidi ne ya karkace ko ma yayi kaza amma a fiqhu ma to suka in mun ka fadi mun kai namu ijtihadi kun ka samu wanda ya zo daga manzo Allah sallallahu ku yi jifa da namu ishtihadi ku kama ku kama na manzo Allah wanda ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ka kasance masu jayayya da ayoyin Allah in ka kasance masu jayayya da ayoyin Allah domin ka nasartar da kungiyarka ko mazhabarka ko dariƙarka ko wata hanya da kake bi to sai kasance in baka yi anniya ba kana iya fada cikin wannan ayoyin Allah ya muna tsari wa qala alladhina kafaru wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana rabbana arina alladhina adallana min aljinni wal insi naj'alhuma naj'alhuma tahta aqdamina liyakun كنا من الأسفلين طيب سألة وقال الذين كفروا الله هكي تدي هيرزو يدكا كغيزة سيرانا القيامة وقال الذين kafaru وانا suka كافرت sai su ce bayan sun shiga cikin wuta su ce rabbana arina alladhini adallana ya Allah ka nuna muna wa'annan guda biyu inda suka fatar da mu minal jinni dayan su daga aljannu wal'insu ɗayan kuma daga mutane na ji ma ta hata sai mu sanya su su biyu ƙarƙashin ƙafafunmu liyakuna min al'asfale domin su kasance mafi zama ƙasa a cikin wuta mafi zama cikin ƙasƙaski da mafi zama ƙasa a cikin wuta kaga ɗan wuta za su nemi wasu mutum biyu waɗanda su suka fi kowa halaka su ɗaya daga cikin aljannu ɗaya daga cikin mutane wanda yake daga cikin aljanu shine iblis wanda yake cikin mutane shine dan annabi adam na farko wanda shi ya fara shi ya fara sako bayan ƙasa. kamar yadda aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu sai yace daga eh, yace fa iblisu yad'u bihi kullu sahibi shirkin duk wani abuci shirka zai kuka da iblis ranar alkiyama wabnu adama yad'u bihi kullu sahibi kabiratin shi kuma da annabi adamu na farko da ya sa ma Allah bayan ƙasa duk ma'abuci babban zunubi da shi zai kuka fa iblisu la'anahu Allah huwa da'i ila kulli sharrin min ash-shirki fama dunahu iblisu shine wanda yake kira ga dukkan sharri na shirka da abinda bai abinda abinda bai kai shirka ba wabnu adam al-awwal shi kuma dan adam na farko shi ka kira zuwa ga abin shi kuma shi ka kira shi iblis ka kira zuwa ga shirka shi kuma shi ka kira zuwa ga abin da bai kai shirka ba kama sabata fil hadithi ma ma nafsun zulman mala ya ce kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wannan magana sai na ali kamar yadda ya tabbata cikin hadisi cewa ba a kashe wani rai da zalunci ba illa kana alabni adam al-awwal kiflun min damiha face sai dan adam na farko ya kasance na da rabo daga jinin li'annahu awwala man sannal qatal domin shine na farko da ya fara sunnanta kisa wannan hadisi yana cikin sahih bukhari yanzu duk wanda aka kashe duniya ko da mi aka kashe shi wannan yakin da ake tai da wannan kashin da aka yi na zalunci duk wanda ya kisa sai an ibi zunubi an ba ibnu adam na farko saboda mi saboda shi ya fara sunnanta kisa a bayan kasa, to kaga akwai hadari ya kasance kai ka fara kirkirwa da wata bidi'a ko da yaushe ka ji tsoron haka ka ji tsoron ka fara kirkirowa da wani abu da za a gani a yi tayi ka mutu shekara ruwa sun wuce amma ana rubuta maka zunubin wannan ana rubuta maka zunubin wannan abu wata mun je wani gidan da wani ya gina yana so ya gaice mu ci abinci sai aka ce malam wani zai wa'azi ya ce ni kan bayi ya ce ko a fara gina gidaje a ce a daga kira mutane ana wa'azi ya zabi da fara kira wani a garin gawar lewa yadda duk abin da zabi wa baya zan bidi a ce ya zo inda ke da min fatawa da cewa yana yin yayi ko ku kai yayi kawo mai kisa bai ba za suwaye da suwaye sai dai ce gaskiya shi ne ba zai yi ba ya ce bai so ya zai shi ne da horko da ya fara buɗe wani abu a yi ta yi daga baya kakka yadda ya zan kai za ka fara buɗe wata hanya ta ɓata sai a zo a yi ta yi sai zunubi yana samun ka idan kisan kai da za a yi yanzu wani na can cikin daji suna na bello turji ya kama mutum ya kashe a rubuta maɗa adam zunubi na harko bai san shi ba ga su guda ba ga su guda ba ko bi ba su hada ba amma inda bai kisa ba da wannan ba zai yi ba bai san yadda ake ba shi ya kekere yadda ake kisa ya yi sai duk masu kisa america ta je ta yi kisa a rubuta mai zunubi suwa da su je su yi kisa a rubuta mai zunubi saboda mai saboda shi ya kekere shi shi illa kirkira kakka yadda ka kirkiri wani mugun abu yanzu da aka fara kirkira wannan lehe da ake kawo sokoto da ba a taba gani iri ne ana kawo ba yan cigaba wanda ya fara kawo sai a ta rubuta mai sai a kawo lehe kala ɗari da mota da waye da waye da waye wannan a baya iyaye da kakanni duk ba a san shi ba wannan duk abu ne wanda ba a sani ba to kakka yadda kai za ka fara kirkirar wannan a zo wani buki ka kirkiri wani buki wanda yake kai ka fara kikiro shi za a yi aurenka kwata shi sai ka kirkiro wadda buki a yi ta a yi tashar holiya kana ce ana ta rubuta zunubi kana ce kana ta mai shari amma kai ka kirkira ka taba yadda ka zan ra'asan fil asiya ya zan kai akai a wajen sabon Allah gara ka zan zanaban fi da'a zan wajen da ake da'a kai biye kake biye kake wajen da ake da'a zan kai ne gaba wajen da ake sabo mun ji abinda da annabi sassa ya faɗi hadisi cikin sayyid bukhari game da ɗan adam na farko don haka kowane mu ya kiyaye yanzu lokaci ne na shigowa abubuwa in ma ka tayi wani gari kaga ana wata bidiya a can ko ka gara kakka ko ta ka kawo ta nan in ka dauko ka kawo ta duk wanda yi ta nan kana da zunubi ne kamar yadda wanda ya dauko wani abin kwarai ya kawo man sanna fil islami sunnatan hasana wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a don haka sai mu kula mu kiyaye sannan wani ya nuna muna a wuta ma ashe rakat ne ƙasa-ƙasa ne don haka ga ‘yan wuta suna son su ga waɗannan ibilisu da ɗan adam na farko su sa su minal aswali da su sa su cikin na ƙasa gaba ɗaya domin ya kasance sun fi su ƙonuwa kenan akwai wanda ya fi wani ƙonuwa haka take da rakat Allah ya tsare mu da ita Allah ya sa bakin mu da ita mu ji labarin ta da muka ji nan innal ladhina qalu rabbuna Allah Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله كسامك الله كسامك kun gaya da makka yanzu an gaya mana kahirai an ɗauko mana tun daga duniya aka ɗauko muna labarin kahirai wa na lahum korana a ko har aka kawo mana wace na ji alahun mamin asfali musa su can kasan wuta wata an shiga cikin wuta to an gama da kahirai sai allah ya ɗauko kuma su kuma da suka yi imani watan ba a mu haka nan ba an gaya muna wannan an gaya muna wannan sai allah ce innal ladina qalu rabbuna allah abinda ake bukata tauhidi innan na qalu rabbuna allah Lallai wanda suka ce allah shi ne ubangijinmu babu ruwanmu da wata laya ko guru ko boka ko shehi ko malam babu wani iya amfani da mu ko cutar da mu babu wanda isa mu je neman kariya ko mu je neman ko mu shiga musiba mu kira shi ko mu ba a'a rabbuna allah allah ne ubangijinmu sun mu. sannan suka tsayo akan haka haka ake bukata kul amantu billahi sun mastaqim sannan suka tsayu akan haka to suna da bushara su ma kaga ina ina wasu wannan aiki lahira mutum ke cewa mutu billahi kun mustaqim a duniya ne to in sun zo mutuwa su kuma tatanazzalu alaihimul malaikatu mala'iku suna saukowa inda suke suna ce musu Allah ta khafu wala ta tahzanu kada ku ji tsoro kada ku shiga damuwa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ina muna muku bushara da aljannan nan da aka kasance are muku da alƙawari in kun je wajen tafsiri ai ta fada aljanna aljanna aljanna in kuna karanta qur'ani ai ta aljanna aljanna aljanna to mun zo yanzu mu muku bushara da ita akwai hadisi mai tsawo wanda mun karanta shi a cikin ahkamul jana'iz lokacin da muke karatu ahkamul jana'iz kuma ko a tafsiri a masallacin da ina yin tuna kila shekara hudu biyar da suka wuce na taba karanta shi hadisin bara bin azib wanda imam ahmad ya rawaito da al-hakim fil mustadrak shek nasiruddin albani ya haɗa lafuzan gaba daya yana da tsawo shi kan shi ana karanta shi minti 30 40 yake doka cewa in musulmi ya zo mutuwa ran mumini in ya zo mutuwa sai mala'iku su zo da likafani na aljanna da turare na aljanna su zamna kusa gare su ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rayuwa mai natsuwa ki zo zuwa ga ridwanun min zuwa ga yarda da ubangijinki wajen natin da aljanna sai su fidda ita ta ya fita kamar yadda abin sha ke faduwa daga makin mai sha in ka kafa ruwa ka sha digun da ke faduwa haka rai za ta fito da sauki sai su sa ta cikin wannan turare su sa cikin wannan likkafani su nufaci sama duk inda suka je aka aka ji kanshi sai a yi mata addu'a har aka yi sama ta bakwai sannan Allah ya ce a maishe su ƙasa min ha hun mafiya nu'iduhun wa min ha nukhrijuhun taratan ukhra sai a dawo da su kasa sai ko da yake zuwa an shirya shi zuwa makabarta sai a mai san mai rai na yi cikin amaisan mare ne ga jiki sai mala'iku su mai tambaya kaga wannan aya ita ce cewa in sun zo mutuwa mala'iku su ne musu bushara su ce musu mune muku bushara cewa na farko kada ku samu damuwa kada ku samu tsoro kuma mune muku bushara da aljannar da aka kasance ana yi muku alkawali amma ya ake samun wannan innal ladina qalu rabbuna allah sai an samu tauhidi thumma istaqamu sannan an samu istikama cikin mafi girman abin da ake samun istikama shine kama baki kurakuran da ake ta harshe sun fi da mai kurakuran yawa ya kasance kai mai kama baki kake daga irdin mutane daga cin mutuncin mutane in ka ci mutuncin wani baka koma gyaruwa alhaki ne zai bi ka shi ke da sai lalata maka lamarinka kuma ka gaba a zalunce ka ba kai ka zalunci kanka sai kai kai duk abin da muke a kenan ku kai kai sannan akiba ta biyo daga baya tunda kana iya kama bakinka don shi ya inganta cikin musnad imamu ahmad imamu ahmad ya ce haddathana yazid ibn harun qala haddathana ibrahim ibn sa'ad qala haddathana ibn shihab an muhammad ibn abdurrahman ibn amir al-gamidi an sufyan ibn abdullah al-thaqafi qala qultu ya rasulullah sufyan ibn abdullah al-thaqafi radiyallahu anhu yace ya manzon allah hadithni bi amrin a'tasimu ta bani labarin wani aiki da inni da zan kamu da shi in daidaitu in tsayu ƙala sai annabi yace qul rabbi allah thumma istaqim kace allah shine ubangiji na sannan ka tsayu akan haka qultu ya rasulullah ma mata kafu takhafu alayya ya manzo Allah mine ne mafi yawan abin da kake ji min tsoro mi abin kake ji mun tsoro qala fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tarfi lisani nafsihi thumma qala hadha sai annabi ya rika harshe ne ce wannan shi an mafi abin da nake ji muku tsoro don haka mafi ji abin tsoron da ke kauda mutum daga istiqama daga tsayuwa ga hanya ta kwarai shine harshe doka an ce ah, innal kalu qalu rabbuna allah thumma istaqamu ka kama bakin kai kana son kama. ka kama halshen ka yi kokari ibada kuma kama halshen ka yanzu ya kuke gani ga wanda shi sahabbai ya ci ma mutunci shi sahabbai yake iyakar rashin istiqama kenan iyakar kaucewa harshe kenan yanzu ko wasu mallamai da suka wuce wanda baka gansu ba kai lokaci tare da su a ce su wa ata bale sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wanda Allah ya ce rabbiyallahu anhum wa rabbu anhum a ce su wa ata to kaga lalacewa ta yawa da yawa baka kama harshen ka baka nemi hanyar istiqama ba baka nemi hanyar tsayuwa ba yau fa tsayuwa ana bukatar kai ta kame harshen ka daga ka da annan yanzu wanda da kai da shi duk babu wanda ya cincince ya zama sahabbai don shi Allah bai sawo ku nan ba kasan zama sahabi cancanta ce Allah yake giba zukata kamar yadda abla bin musul ya ce Allah ya diba zuwa ga bayi bayan ya zaɓi annabawa sai koma diba sai ya zaɓi waɗanda suka fi kirki sai ya samu su a matsayin sahabban manzo Allah sai alaihi ya sa su tare da shi domin su taimake shi to kai yanzu nan makwabcin nan naka wanda an dibi zuciya ta bai cincinta ya zan sahabi ba don shi aka yi wannan shi wannan lokaci bai kamata ka ci mutunci ne ba bai kamata ka zagai ba bai kamata ka auka mai ba to ina ga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wanda Allah ya zaba ya zama ya zama sahabi no shi annabi sai ce mafi fice abin da ke ji muku tsoro shine wannan ya rike ya rike harshe dai haka mu kama bakin mu daga cin mutuncin mutane mutuncin masu mutunci mafi mutunci bancin annabawa su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan managartan mutane salihai wanda suka biyo bayan su don shi duk da zalla duk da kuskure aka samu wayanda suka zo daga bayan malamai suka ga kuskure na wani malami da suka zama mutumin kirki ne na gaba abin da suke mai addu'a Allah ya mai rahama kuma annabi sai ya ce in sun kai ijtihadi suka samu suna da lada biyu in ba su samu ba suna da lada daya wata ala kulli halin su riba ne al'amarin su annabi sai ya musu irin wannan addu'a annabi sai ya faɗi irin wannan labari game da su don haka mu kame halissanmu mu kame mu daga aukawa daga irdin masu irdi innal kalo qalu rabbuna allah thumma istaqamu abinda suke samu ta tatanazzalu alaihimul malaikatu malaiku suna sauka gare su a nan duniya in suka zo mutuwa allah takhafu wala tahzanu kada ku ji tsoro kada ku shiga damuwa sannan ku yi albishiri wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun mun zo ne ba ku na aljannan nan da ya aka kasance ana yi muku alkawali lokacin da kuna da rayuwa a duniya na hannu auliya awliyaukum fil hayatid dunya nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أكلت شيء <laughs> طيب بابا مثلا دقاوي الهيري دي نحن أولياؤكم في الحياة duniya sai waɗannan mala'ikun da ke saukowa sai su ce musu mu ne waliyanku mu ne mu kasance tare da ku yanzu mala'iku za su ce musu na nahnu awliya'ukum fil hayatid duniya su ka rewa wa qayyabna lahum qurana na kwanan nashi aboki su kahirai su ma suna da korana a daga cikin aljannu yanzu ko babu komai kai ko aljannun kwarai za a haɗa ka da shigar haɗa ka da wala'ika. aljari dai waga aljari a ce shi za a hada ka da shiga a hada ka da mala'ika ko sunan ba ɗaya ba ne ko abinda aka halicce su da shi ba ɗaya ba ne wa'annan da haske wa'annan kuma da wuta saboda haka su kahirai wa ƙayyar na lahun ƙorana su kuma um, mummunai na hannu ya ukun fil hayatun duniya ai a duniya mu kasance majibintanku ko da kuka zuwa masallaci mu kuka iskewa tare da ku muke zuwa ko da kuke zuwa wajen halkoki na ambaton Allah tare da ku kuke zuwa ko da kuke zuwa wajen bauta Allah tare tare da mu kuke zuwa wa fil akhirah kuma lahira ma mu ne na ku tare da ku muke kaga ya sa su aljanna sai a ce walakum fiha ma tashtahi anfusukum yanzu cikin aljanna kuna da duk abin da ran kuke shawa walakum fiha ma tad'un kuna da duk abin da za ku ci a kawo muku ne ma za ku same shi annabi sallallahu alaihi ya bamu labari kamar da imamu ahmad ya ruwaito nace haddathana ibn abi adi al-humaydi an sibni malikin kaga nan thulafi wannan shi ne mafi gajartar isnadi da Imam Ahmad ke da mafi gajartar isnadi da Imam Ahmad ke da imamu bukari bukhari yana da wannan hadisan guda 21 cikin sahihi ne a imamu nasai yana da su ba su kai haka ba Muslim Imam Muslim bai da ko daya imamu Abu Dawud bai da ko daya imamu Tirmidhi ban iya tunawa ina tsammanin Ibn Majah yana da hadisai guda uku yanzu Imam Ahmad cewa ya haddathana Ibn Abi Adi an Humaydin an Anas tsakanin imam ahmad da annabi mutum uku ibn abi adi ya bani labari ya ce humaid shine humaid bin abi humaid da dawil ya bashi labari ya ce anas ya bashi labari sai wa sai annabi sallallahu alaihi wasallam zaka tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne ibn abi adi da humaid da kuma anas yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana habba liqa allah ahabba allah liqa'ahu duk wanda yake so ya haɗu da Allah Allah zai so haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ke kyama haɗuwa da Allah Allah zai kyama haɗuwa da shi kullu ya rasulullah sai Anas ya sai muka ce ya manzon Allah sallallahu kulluna nakrahul maut dukkanin muna kyaman mutuwa haka in haduwa da Allah ne mutuwa to dukkanin muna kyaman mutuwa kenan dukkanin mu Allah na kyaman haduwa da mu qala sai annabi ce laysa zalika karahiyatul maut kyaman haduwa da Allah ba ne kyaman mutuwa ba walakinnal mu'mina sai dai mu'mini idza hudira idan aka zo karɓar rai ne ja'ahul bashiru min Allah bima huwa sa'irun ilayhi sai mai bushara ya zo mai daga Allah daga abinda zai cimma falaysa shay'un ahabbu ilayhi min an yakuna qadallati Allah to lokacin babu abinda yake so kamar ya hadu da Allah baka muminai innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu in sun zo mutuwa lokacin da ake musu kuka su murna suka suna farin ciki su lokacin ba abin da suke so kamar su haɗu da allah dan shi ko ga wasu aka doko suke ai sauri ai sauri ai sauri a tafi fa habba Allah liqa'ahu sai Allah ya so haduwa da shi shi kuma wannan lokacin shi ma baka abinda ake nuhi wanda ke so haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi shine in mutu zo mutuwa ake ganewa idan mutu zo mutuwa mala'iku suka zo suka mai bushara sai ya kasance yana son haduwa da Allah sai zan Allah shi ma yana son haduwa da shi wa kala annabi yace wa innal fajira aw al kafir shi kuma fajiri ko kafiri idza hubira idan ka zo karbar rayuwa ne ja'ahu bima huwa sa'irun ila min ilayhi min ash sai azo mai da abinda zai aukuwa da shi abin zai haduwa da shi na sharri aw ma yalqa min ash ko abinda zai haduwa da shi na sharri fa kariha liqa Allah sai yayi kyama haduwa da Allah fa kariha Allah liqa'ahu sai shi ma Allah ya yi kyama haduwa da shi saboda haka idan mutu ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne ina cikin innal na qalu na allah thumma mastakamu sai mala'iku su sauko sai su yi mai bushara sai lokacin ya ji ya hisun ya mutu ya son haɗuwa da Allah yana son yana shaukin ya tafi in kuma saɓanin haka ne suka sauko suka yi mai bushara da shari ya ga inda zaina sai ya ji cewa baya so ya atkai shi no shi ko mutuwa yayi gawa ta tana cewa eh, kai ku ina za ku je da ni ina za ku je da ni baya so ai gaggawa wajen zuwa binne shi su ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah mu ne majibincin ku can a duniya kuma a lahira ma mu ne majibincin ku walakum fiha ma tashtahi anfusukum a cikin aljanna in kun shiga kuna da duk abin da rayuwarku take shawa wala kun fiha ma tad'u kuna da duk abin da za ku kira ku yi ku so a kawo muku shi za a kawo muku nuzulan wannan abincin tarbon baki ne wannan masaukaye ne wa shine abincin tarbon baki masaukaye min gafurir rahim ga mai gafara mai rahama Wata babu ku yi zunubai bane a'a kawai dai wani kuka saba magafirin gafirin zambi wa kabilar tawbi ne don haka wayannan abubuwan da aka kawo muku ba yana nuna cewa wai shikenan ba ba a nuzulan abin tarbon baki ne aka kawo muku mini ghafurin ga wanda ya gafarta zunubanku da kuka yi can a duniya rahim kuma ya kasance mai rahama mai jinkai don haka ka je ma Allah da tauhidi ka yi bakin iyawayin ka babu wanda aka cewa ya zama ma'asumi ya zama bai sabon Allah bal ma ahlus sunna ba su da itikadi da akwai ma'asumi a cikin aqidatul wasidiyya bayan shekul islam ibn taymiya ya faɗi falalar sahabbai da abin da suka yi na rigaye da waye su sai ya ce wa ma'a tare da haka ba mu itikadin cewa wai suna mai ne a'a bal tajuzu alaihimul dhunubu fil jumla zunubai suna yana yana halatta a ce sun yi zunubai watan zai yiwu a samu sahabi an yi mai buloli zai yiwu a samu sahabi an yi mai haddi zai a samu sahabi ya yi sabon Allah annabi ya ce abai mai magana a kaugace mai zai a samu sahabi amma walahum min as-sawabiqi wal fada'il ma yujibu maghfirata ma yasturu anhum in sadar amma suna da abubuwan da suka gabatar na ayyuka da yawa wa'inda da falaloli da suke sa a gafarta musu abinda suka yi ko da ya auku gare su sau ba mu cewa mu ahalu suna akwai wani wanda yake ma'asumi ba annabawa ba akwai wanda yake ma'asumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa bai sabo a'a ba cewa mun kai kai kokari ka zama baka sabo ba abinda aka ce kai kokari kai istiqama innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fattaqullaha mastata'tum gwagwarin abinda kake iyawa kai wanda ya fi karfinka kuma ya fi karfinka Allah ba zai kama ka da abin da ya fi karfinka ba cikin hanyoyin da ake samun istiqama da su akwai da'awa zuwa ga Allah wanda gobe nan za mu tashi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal musulmin insha Allah za mu tashi gobe ana nuna min lokaci yayi abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu an ce kuma yau ana karɓar taimakon marayu ko saboda yau ma za mu zagaya a karɓi taimakon marayu alhamdulillah zuwa yanzu an samu gwagwaro abinda ya an ba wa'in marayu an faranta musu rai amma ba cewa ne ku tsaya ba cewa ne ku ƙara ba su a ƙara yawan marayu ba su raguwa sannan muna kira ga mutane su ji tsoron Allah masu jin wannan cikin rediyo su yi ta ƙarya suna da marayu yanzu han marayu mutane karya suka yi sai mutum ya zo ya ce yana da marayu kaza kun ba marayu ba ne mm. ya ce marayu kaza marayu kaza ba daidai ba ne wannan haƙƙin ne na marayu duk wanda mun ka ba bai da marayu to ya ci haƙƙin jama'a ya san haramun ya ci za ka iya ganin kayan muna wayo ka zo da mutane ko kayi wayo ka zo da kacin da marayu ka san cewa ba mu yafe maka haƙƙin ba haƙƙi ne na jama'a an ce musu marayu za a ba su ka bai to mu bakin ijtihadin mu in ba banci marayu gare ka ba za mu baka ba in kuma mun baka ba marayu gare ka ba to ka san cewa wuta balbal Allah ya yi muna <laughs> alheri akwai taimakon da aka gabatar a cikin asusun da ake taimaka marayu akwai sadika muktar amin dubu ishirin jidda abubakar dubu goma ubaida abdulaziz dubu biyar balarabe ahmad usman dubu biyar abdulkarim abubakar dubu ishirin hamza lau shehu dubu biyar kasimu abubakar dubu biyar idris musa dubu biyar awadu adam sa'id dubu goma ah, hamidan junaid muhammad dubu biyar umma garba wudil dubu biyar hadiza usman ahmad dubu biyar yusuf bala muhammad dubu biyar awal abubakar ruba dubu biyar aliyu yahya dubu biyar khadija umar minjibir dubu biyar aminu muhammad dubu ishirin jamila ahmad muhammad dubu biyar asma ukoyi muhammad dubu ishirin aisha musa dubu biyar zakari muhammad dubu biyar alhaji modu dubu biyar sani adamu yusuf dubu ishirin zainab abu kure dubu biyar haruna garba koko 5,000 murtala ahmad 20,000 garba sani 20,000 daini abdullahi 5,000 lawal mai talla 5,000 maryam magaji ishaq 10,000 abubakar lukman 10,000 usman usman 5,000 hawa'u muhammad 10,000 binta ya yahaya 20 allah ya saka musu da alkhairi account number is 488 000 uh, guda uku 158288 jaiz bismillah na'am mai tambaya ta farko ce Allah ƙara malam ilimi mai albarka yace malam mahaifiyarsa ta kasance mace mai zuwa wurin malamai da sunan maganin gargajiya yace amma wasu magunguna ta karbowa ba na gargajiya bane wasu layoyi ne da kuma turaruka yanzu haka a cikin gidansu akwai layoyi turbuɗe kuma wasu ma saman ƙofar shigowa suke malamin oke ta ce shi dai ba ya son amfani da laya saboda ya san haramun ce kuma ya san shirka ce amma ita to ita ce mai idan ya cire bai ta yahi masa ba oke ta ce wala iya kuskure cire ɗaya daga cikin layon ba za ta ɓaya yi masa ba to kuma yanzu haka ya ce bakin gyaɗe shiga gidan sai ya ƙetare ka shiga ya kamata yi a ya cire <laughs> shirka ce lalata ne makhlukin fi ma'siyatil khali amma ya bita da wa'azi da fahimta in za ta iya fahimta ta yadda a cire duk ya biya jefi sun tsudu da dutse guda amma in ba ta fahimta lallai na iya cirewa ko da ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha fasalul kariyati dunya <laughs> kace wata lalle babban layar nan kaga tana hada da sauran su takka ita takka ita fa'alahu kabiruhum hada da annabi Ibrahim ya lokacin da ya kare gumaka yace bal fa'alahu kabiruhum hada so lalle ya zo cikin asar cewa wanda ya kare laya yana da ladan wanda ya danta baiwa don haka lallai kana iya kace layoyin nan amma kakka kace ku samu fada da mahaifiyarka ta samu rigima da kai da mahaifiyarka ba shine daidai ba abinda an daidai ka yi kokari ka fahimtar da ita kai yanzu nan Allah ya sa maka taka da'awa taka da'awa cikin gida za ka yi ta don haka sai ka dinga yi mata ka dinga fahimtar da ita ka dinga sa wa'azin da ke maganar laya ka kunna ka tayarka ka kunna ka bawaye ka tana wa'azi ka shiga iyocin ka kulle kawai ba a gama wayan babbale a sayar da zahabin nan ka karanta mata ka fahimtar da ita ka lurar da ita ka sa wasu fahimtar da ita ka sa wasu lurar da ita in Allah ya sa ta fahimta wannan yafi amma da in bata fahimta ba ba za ka ba wasu abubuwa da za a ce su ka tsare ko eh, wasu layoyi da ke shirka da Allah maganin gargajiya daban eh, maganin gargajiya magani ne kamar na bature magani ne magani da ake sha ko a shafa ko a shaƙa wannan duk magunguna ne amma a ce a rata ya wannan ba magani ba ne wallahu ta'ala alam na wani ce sana'ar shinkafa yake kuma sun kulla ciniki da wani akan zai bashi shinkafa amma lokacin da suka yi wannan ciniki babu shaidu kuma shi ya buƙaci haka mana shi wanda karɓa shi shi buƙaci haka lokacin da na buƙaci ya bani kuɗi sai ya yi min alƙawalin wani lokaci daban daga ƙarshe sai ya ce ban ba shi komai ba sai ya ce in ina bin shi ba shi an kawo shaidu to yanzu kuma babu shaidu ya kamata yi kun yi kuskure Allah ya ce wa ashidu idza tun wala yubara katibun wala shahid in kun kai kayya a rubuta don shi ake receipt sai ya kasance an rubuta receipt ya kasance ya isa shaidu in ka yi za ka mu'amala ta kuɗi da yawa da mutane ya kasance akwai shaidu rashin shaidu ya cutar da mutane da yawa akwai wanda ya ban labari na kila yanzu yana jina cewa ya taɓa tsara miliyan 500 tsakanin da wani mm-hmm. a kan yana sana'a canji wancan ya shi miliyan 500 ya rasu ya zo ya ce ma mata ta yi ta ce wala we no get any shishi we no get a wani sanata ya ce <laughs> sau da ita ragar kawo a yawon zuwa ya musu ce ba ku rubutawa sai ce to ai mallan matsalar shi ne ni ina canji yakan zo ya anshi kuɗi gare ni yakan sa min kuɗi kafin in bashi sai ka sai aka yi wannan sakaci kawai ya zo ya sa min kuɗi sai ce sai gaba zai ansa ko ya zo ya sa min sai kasance wannan sakacin ya ce ni ko ya ce yana son kaza sai in bashi ne kuma to duk ba daidai ba ne wa ta baya tabayatu in Allah ya ce ai abu aka dage mai kafa to za a ga akiba ta yi hmm. zai yi kai daya biyu uku hudu biyar baka ga akiba ba sai na shidda ko na tara ko na goma Sadaka ka kuskuren da aka yi shine a rubuta in babu rubutu baka da shaidu to sai ka bar shi inda Allah baka da haƙƙi gare shi a nan duniya abinda ake in kun je wajen alƙali za a ce kawo shedun ne za a koma neman ka in ka kasa kawo a ce ya rantsuwa in ya iya taurin rai da zai wa Allah rantsuwa ƙarya to ya ci duke ka a nan duniya sai dai ka bayyana ajiye lahira daɗinta akwai lahira wallahu ta'ala na'am wani ce barka ah, malam barka da wuni Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana malam tambaya ta ita ce sau da yawa mutum zai dinga addu'a a kan wata bukata sai abin ya cucura amma da zaren ya yi wa Allah alwashi sai nan take bukatar ta biya to Allah mallan ko akwai wani dalili na shari'a ko wani sirri a cikin wannan al'amarin haka dai ya auku gare ka taka jarabawa kenan ana son sai kayi dinga alwashi da yake bai da kyawu annabi ya ce la yustakhraju illa min bakhil babu wanda ke alwashi sai bakili taka jarabawa kenan amma wani abu na nassi bai tabbatar da in an yi alwashi ake samu ba bal annabi sallallahu ya nuna kada a yi shi domin la yustakhraju babu mai yi ne watan ba a hidda wani abin sai daga bakili don haka kuma zai yi jaraba ka ne Allah ke ya ga in ka yi zaka domin in baka cika ba kana cikin damuwa Allah a cikin suratul insan yana faɗin mutanen kirki sai ce yufuna bin nazari mm. suna cika alwashi idan suka yi cika alwashi in an yi wajibi ne to amma kuma yi ne shi makaruhi ne ba abin kwarai ba ne saraka ka ci gaba da roƙo Allah ya fi ka yi alwashi wallahu ta'ala wanda ce malamin mai sallah ina kamata ya duba alƙibla ko kuma wurin da yake sujuda eh, wurin da yake sujuda ya kamata ya ba ah, akwai makal da hadisin ba a basa raka mawdi a sujudi duka amma dai wasu na nasoshi suna tabbatar da haka domin wara ma bi ya hil arda sai ya kalli ƙasa yana sallah da haka ƙasa ake kallo idan ana sallah wajen sujuda wallahu ta'ala wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya gafarta ma mahaifin malam amin ya sa mu gama da mahaifinmu lafiya amin to alamalan ina neman addu'ar ka da sauran yan uwa masu halittar tafsir malam Allah ya jarabe shi da matsanancin son wata yarinya amma mahaifiya ce ta ce ba ta son ta duk yadda zan yi ma'ana duk yadda zai yi ya yi kuma ya yi ƙoƙarin ya fitar da ita cikin zuciyarsa ya kasa saboda baya son ya bata mahaifiyarsa rai ya ce wallahi malam ina son yarinyar nan kuma ina son yi ma mahaifiyata biyayya a taimaka min da addu'a Allah ya saka ma malam da alheri ya ce daga masoyin malam Dr. Jabir da Profesa Isa Fantami a haɓaka lalabi a na bi majalisinmu ya koma soyayya ya yi <laughs> saboda matasa da yawa <laughs> suke tawa babu matsala babu matsala hmm. wannan halin da ke ciki bai da magani ne kai haƙuri kuma hali ne da kusan kowa a rayuwa yake samun shi a tafawancin tayin ya wucewa yake amma ya yi haƙuri ina baka shawarar karanta raubatul muhibbin Wajen na mushtaqin na ibn al-qayyim al-jawziya lalle lalle in ka karanta shi zaka samu waraka da yadda Allah littafi ne wanda ya kunshi irin waɗannan abubuwa a 2003 ina karanta shi ina ta karatu ina ta karatu kila ni ma na shiga irin da ka shiga shekara 20 da biyu da suka wuce 2002 2003 sai wani ustazu ya ce min ah, wai ya tabbata na ibn qayyim ne sai yabba haushi sosai sosai yabba haushi saboda ina na san ibn qayyim babban malamin ahlus sunna ne babban malami ne Allah ya kawo in ji cewa ina karanta ba ta tatsuniya nake karantawa ba ina karanta littafin ibn qayyim ne yana ƙara rage min radadi na san ilmi ne nake karatu ne akwai ilmi ciki akwai kaza kuma duk abubuwan soyayya ne da da wani yan wahala kafin kai daga wani yayi kaza da kaza yana ta karantawa ni ji haushin shi daga baya bancin kusan shekara goma da haka nan sai ni tsayu ga maganar ibn al-qayyim shi ma ya kawo littafin sai ya ce na ibn qayyim in saha in ya inganta na ibn qayyim ne <laughs> sai ya ce to da ya dai ya allura in ya inganta na ibn qayyim ne kamar yadda shi ibn muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce littafi ne qayyim akwai abin doka ciki akwai abin yasuwa ciki da yawa amma dai littafi ne wanda yake zai tafiyar maka da irin wa'annan damuwoyin za ka ji abubuwan da aka ci mujalladi ne girman shi irin wannan littafin amma akwai fa'idodi ciki da yawa fa'idodi sannan ibn al-qayyim ne za ka ji karatun soyayya ka fito daga ayoyi na alkur'ani sai ya ja hankalinka ya baka wani labarin so da wani yawwa wata wani yawwa wata ka ji yahi an ta kai kanshe sai ya ce maka wallazi na amanu a shaddu hubban lillah sai eh, wanda suka yi wani sai tsananin so Allah ya ka iso gaskiya da kake wa Allah duk wanda ana ya kawo maka wani sai da ya kawo ka saboda Allah da ya ba abin sai ka rena naka imani sai ka ji imanin ka ya karu zuwa ga zuwa ga so Allah to kana samun relief a cikin wannan littafin sosai ga fa'idodi na Qur'ani ga fa'idodi na hadisi ga kisoshi waɗanda ba za ka iya jazmi sun inganta ba amma kisoshi ne na labarai na wasu an yi wani a lokaci kaza da yayi kaza an yi wani a lokaci kaza da yayi kaza da wasu hukunci hukunci wanda la na ala zalika misali ba a tabbatar da ko da an kawo cikin kisa ya kawo maka domin ka samu relief amma dai abin da a cikin hukuncin da a cikin nan ba daidai ne ya aikata shi amma yana kawo maka so ya kai ga wani yayi kaza so ya kai ga wacce ta yi kaza so ya kai ga kaza yayi kaza yana istishadi da waƙoƙin larabawa da kuma wasu abubuwa da suka auku a baya wallahu ta'ala da suka karanta wannan littafin amma irin wannan halin na fahimci mutane da yawa suna ciki mm. normal ne ka shiga cikin irin wannan hali in kana cikin shekaru da ka taso ƙananan shekaru ka taso zuwa ka yi aure na farko zuwa wasu shekaru mutum na ta haɗuwa da irin eh, ya kasance ai breaking heart ɗin shi ya shiga wayo Allah ga wanda ya so ya aura bai aura ba ga wanda <laughs> ya so ya ta kaza duniya zai nuna maka duk duniya babu wadda ta kai ta ba gaskiya ba ne wani na cikin abin da littafi ibn qayyim zai tafiyan maka da shi ce ya rance da Allah ba duk duniya zai nuna maka babu wadda ya kai ta wallahi ba ta kai kowa ba ko ungosu shi dan ɗaya ne ke nuna maka haka hmm. son da ka kai mata kawai yake yake nuna maka ba wanda ya kai ta in ka bari da ita ai matsalar ba ka samu irin ta har abada ba gaskiya ba ne duk wani abin da shedan ka nunawa <laughs> ko bawa Allah da ya diga kuka aka haka ina kuka ya girme ni ya ce ka yi haƙuri Allah zai ba ka wata ce wallahi tallashi ba zai aure ba abada bawan Allah ya rasu Allah ya ji shi wani ya rasu ɗan shi takwas kuma sai da ni gorar ta bai ya kai ɗa takwas ni ce kai da kacci lokacin ba ka masu aure ki wata jiha yake da je ɗin ta gidansu ni ce da ka ce mu baka baka aure ya abada yanzu ga da takwas ashe duba gada ta wace sai kai kanka sai kawo kanka dariya wannan yanayin da kake ciki mm. in ka kai wani lokaci aka wasu shekaru aka wuce aka yi kaza mm. to za ka gane cewa wace hauka ta kai kai kanka za ka da kilarin kanka a da ka yi hauka amma haukar so ce zai ta gaya maka yadda majnunu laila ya yi zai ta gaya maka yadda jamilu busaina ya yi zai ta gaya zai ta kawo maka wannan kisoshin da abubuwan da aka yi amma dai yanzu ina lallashin ka ina lallashin wanda suke cikin wannan wannan dole ne yana cikin abubuwan rayuwa da dole ga wanda ya taso mm. na biyu in kakai kai wata ni'ima dole sai ka samu mai hasada shi ma kakka je kuma ka girma ka samu mai maka hasada ka samu wani kuɗi ko wani mukami ko wani matsayi ka rubuto kaga wani ne maka hasada duk na hakuri aka yi da su akwai wasu eh, lawazim na rayuwa mm. wanda yake haka suke dole dole sai an tafi da su kuma haka ake tafiya da su mm. a samu a samu nasara da aka kara hakuri wallahu ta'ala Allah ya saka da alheri matasa ku ci ayin ba shawara ta mikiyar ka baku mallan tambaya ce tambaya ta ita ce yaro na ya samu aikin soja land army kuma yanzu haka ana training a cikin azumin nan kuma training din gaskiya yana tsananta shin ko yana halatta ya aji azumi ilan har zuwa su kammala training daga baya sai ya ranka don me kace wadda don mika cewa ah. <laughs> ba zai a ba na harko bai kamata irin waɗannan abubuwan a sasu cikin azumi ba saboda dibin ƙasar nan ta musulmi ce da wanda ba musulmi bai kamata an sa zaɓe ciki an ja hankalin waɗanda suka sa alhamdulillah sun jan shi daga ciki to ko irin waɗannan training na soja bai kamata a dinga sa su cikin azumi ba ya kamata a dinga dibin zama da ake tare na musulmi da waɗanda ba musulmi ba kuma shi a fa'ida ya kasance an samu musulmi cikin waɗannan abubuwan babu yadda za a yi musulmi zai hukunta wannan ya hukunta shi haka to an samu wani gaba ne da kila babu musulmi cikin wannan sakon ɗin da ke hukuntawa ko wani abu da haka irin haka in ka samu irin haka in wani gari ne yana iya ajiyewa akan matafiyi ne hmm. yanzu misali a ce ɗan sokoto ne kaduna ake tare ne kaga ya samu ya a akan matafiyi ne ba kan wahala ba matafiyi yana yana dawo ya aji hmm. kila a Delta ne kila a Lagos ne kila wai shi ba dan wannan garin ba da training in ya kai shi sati uku wata daya don haka zai sallar kasar zai aji azumi idan idan ya ga akwai wahalar za ta sa ya aji azumi akan matafiyi ne don haka ina da irin wannan uzuri yana yana halatta ya aji azumi wallahu ta'ala alam inda matsala take yin dangare ne in dangare ne ba zai aje azumi saboda wannan wahala ba sai za ta tabi rayuwa ta yi in za ta tabi rayuwa ta yi ko za ta kai shi ga halaka to yana halatta ya aje wallahu ta'ala ta wannan tambaya tana kusan tambayi guda biyar ta rubutu amma dai wani magani malam to tambaya ta farko take cewa suna suke zaune da mijinsu su uku ta ce ita tana da 'ya'ya bakwai ta biyu tana da 'ya'ya hudu ta uku tana da ɗaya amma idan zai raba musu abinci yakan ba su yawa ɗaya kuma haka idan zai ba su kudin cefane yakan ba su ɗaya shin hakan da ya yi malam daidai ne ba daidai ba ne idan ke ki ci da su ba daidai ba ne idan ke ki ci da su misali idan an baki kudin abinci da ke da yayanki ne ba daidai ba ne ya kamata a ba kowace kudin abinci sannan a ta na yaranta don ko da ba a ninka miki bakwai ba ga wata ke da ɗaya a baki wanda ya fi nasu domin abincin da ake dafawa gida yana albarka ya anka haɗa mai yawa aka baki zai yi ke fi nasu yawa ko da bai ninka shi so bakwai ba wanda ke da ɗaya saboda in an dafa za a samu albarka amma a baki daidai da ita ba daidai ba ne kuskure ne na ji sauran allah ya daina wallahu ta'ala mijinta yana zaune a gidan ubangidansa ya ce ta ce shi ke ba su abinci kuma yakan yi musu wani albashi sannan kuma mijinta yana aikin gwamnati bancin wannan aiki zaman da ke da albashi da ke karba gidan uban gidansa kuma ana bashi albashi na gwamnati amma idan an bashi albashin sai ya aika ma iyayensa gaba daya idan ta ce ya ba ta abinci sai ya ce uwaye ne adda bukata ita kuma sai ce ita ta ɗauki nauyin kanta ta yi lalura da kanta to labarin ya tabbasuwa kina ta sabai mai hukunci baya halatta baya halatta mutum ya mai da mata ta ita ka ciyar da kanta sai ita ta yi volunteering da kanta ta ce wa ne ka na fi ka hali albashi na ya fi naka yawa ko albashin mu da naka ne yake na ɗauke maka je ka yi wasu laurori da naka ni kuma ina iya ci da kaina ko ina sana'a ka ban ni ina sana'a ga ina da abin da ke isa ta kai ima iyayenka da yan uwanka in ita ta ba da dama ya halatta haƙƙin ta ne ta sauka suwa to amma in ba ita ba da dama ba ya halatta komi kuɗinta ka yake wajaba ka ciyar da ita iyayenka yana wajaba ka ciyar da su gaskiya ne don ka ɗiban mata ka ta sannan ka aika ma ka aika ma iyayenka daidai ne ka ba iyayenka ka ba ka ba daidai ba ne ya kasance ka keɓance ta ɗaya ka ba ka ba iyayenka ba ko kuma iyayenka ɗaya ka ba banda ita don ka wajabci ne ya hauka guda biyu ka tabbata ka yi su duka wallahu ta'ala ala alhamdulillah an samu dubu hamsin da tara da ɗari biyu da talatin a yau Allah ya saka muku da alkhairi